Sauyin da aka samu a shekarun da suka gabata sakamakon shigar da hukumar yaƙi da cin hanci a jerin jarabawar da aka gudanar a Nijar ya sa mahukuntan ƙasar baiwa hukumar ta halsiya izinin saka ido a illahirin jarabawar da za a yi a nan gaba. Dalili kenan hukumar ta aike da jami'anta zuwa cibiyoyin jarabawar birebe wato ta ajin ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko da ake farawa a wannan talata sha uku ga watan Yunin 2023 a faɗin ƙasar. Daraktan kula da bincike a hukumar halsiya Sama'ila Alhashi Isuhu ya yi ƙarin bayani kan shirin da aka yi a bana. Mun aika mutane jihohi kuma idan sun je jiha-jiha za su samu cikin departama-departama su samu su gewaya su ga ake tafiyar da wannan jarabawa ba. Ekip ne ke gare mu kamar sun kai mutum uku zuwa hudu kun bayan wannan mun aika 'yan leƙen asiri wanda kamar su ba a san ba da su ba za su fita ba a san wani suke ciki ba. amma suna cikin mutane su gane don su san abin da ake nan ana yi ba. Ƙungiyoyin ci gaban jama'a irin su Voix de San Voix a ta bakin shugabanta Alhaji Nasiru Saidu na ganin matakin a matsayin wata hanyar baiwa kowane ɗalibi damar samun sa'ar da ke daidai da ta sauran takwarorinsa. Ka samu jarabawa mai kyau, a samu daidaito tsakanin 'yan ƙasa, a tsarkake diplomiya na ƙasanmu wanda ya cancanta ya samu ya samu in ma ɗan talaka in ma ɗan mai abu. irin yanayi wanda shi shugaban ƙasa yake sa su ciki shine ita kankanta har halsiya ta sama gaba kuma hakikan ana gani a ƙasa kowace shekara diplom na jabu abin yana raguwa sosai don haka kima ta irin diplomiya wanda yaranmu ke samu tana ƙara haɓaka a ƙasashen waje idan sun tafi kamar karatu tare da wasu mutanensu abu wanda ya dace shine al'umma ta ƙara taimaka ma ita halsiya cikin aikinta. A baya hukumar yaƙi da cin hanci ta kama ɗalibai da malamai har ma da wasu shugabannin cibiyoyin jarabawa saboda samun su da yunkurin sata. lamari na baya shine wanda ya wakana a yayin jarabawar ɗaliban sakandare ta 2022 saboda haka ta gargaɗi masu ruwa da tsaki su nisanci kansu da aikata dukkan wani abin da ke kama da rashin gaskiya abin da muke kira ga su su tsaya a kwantar da hankali a zamanto a ce an samu an yi yarabawa cikin kwanciyar hankali ba cikin wata matsala ba ya zamanto an tsaya kowa ya tsaya an yi abu ba cikin wani magudi ba lura da yadda a baya cin jarabawar makaranta ko ta neman aikin gwamnati ta fara yi wa ɗan talaka wuya saboda yadda cuwa-cuwa ta fara samun gindin zama ya samu hukuntan nishar shigo da tsarin tura jami'an hukumar yaƙi da cin hanci zuwa cibiyoyin jarabawa nasarorin da aka samu a sakamakon wannan mataki ya sa gwamnatin baiwa hukumar 'yancin shiga al'amuran tsare-tsare a ilahirin jarabawar da za a yi a wannan ƙasa ganin an faro abin tun daga tushe Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.